Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal na san Royce sannan kuma saudiya na zawarcin Mahrez. Arsenal za ta sake zage da kan dan wasan West Ham da kuma Ingila wato Declan Rice kan fam miliyan 92. West Ham ta nuna matsuwa da dauko dan wasan Fulham ɗin da Portugal wato Joao Fulham mai shekara 27 domin mai gurbin Rice. Chelsea ita ma na iya gwada sa'ar ta kan Rice da kuma dan wasan Brighton da kuma ya kudu wasan Moses Kaidi mai shekara 21 dan wasa Nice dan asalin kasar Faransa wato Kevin Turam mai shekara 25 ya amince je Liverpool. Mai buga tsakiya a Chelsea kuma dan asalin kasar Croatia wato Kovacic mai shekara 29 ya amince da tayin Manchester City bayan tattaunawa mai zurfi. Liverpool ta tattauna da wakilan dan wasan Borussia Mönchengladbach mai shekara 22 wato Manu Ken. Real Madrid na kokarin ganin yadda ta kammala cinikin Harry Kane kan pounds miliyan 86 bayan Tottenham. Hawkwood ta ki sayar da ɗan wasan mai shekara 29 ga Manchester United. Lakers na da wajen 'yan wasa da kungiyoyin Leeds United da kuma Amurka irin Taylor Adams da kuma Harvey Barnes na Leicester City da kuma James Madison. Madison a yanzu haka ya kasance sabon kocin kungiyar Tottenham, amma dole kungiyar ta biya kuɗi sama da fans miliyan 50 kan ɗan wasan. Dan wasan Manchester City na asalin ƙasar Germany wato Gundogan mai shekara 32 ya kasance wanda Faristan Germany ke zaurci a halin yanzu Kungiyar Algeria ta ƙasar Saudiya na farautar dan wasan Algeria nan wato Real Mahrez daga Manchester City. Dodo tana ta kara kuɗaɗen ta ne take gabatarwa na pounds miliyan 20 kan mai tsirar raga na Spaniya wato David Raya. Hassan na nazari kan dan wasan Spaniya mai shekara 18 Ivan Fesneda da ke buga wasa a La Liga a Valladolid. Leicester City na duba yiwuwar tsohon mai horar da Aston Villa Steven Gerrard. Zidane ya yi watsi da tayin kocin da aka yi masa na PSG domin mai gurbin Christopher Getty. Tottenham za ta buƙaci Juventus ta rage kuɗi fans miliyan 35 da sa a cinikin Dijon Kulosevski mai shekara 23. Shugaban ƙungiyar Shakhtar Donetsk, Sergei Falkin ya yi barazana kai Tottenham ƙara kotu murin ta yi ƙoƙarin sai dan wasan ta mai shekara 23 Manu Solomon da ke zama aro a Fulham. Manchester United na nazari kan tura dan wasan ta mai shekara 21 Mason Greenwood zama aro a Turai.